hankalinta ya kasa kwanciya ta rasa me yake mata daɗi a ranta kul babban matsalarta ta yi kiran wayar arfe take kullum sai ta kira nambar amma ba ta samu kamar kullum yau ma sau hudu suna min su hudu suna mitin da sauran abokan aikinta taufid ya ce safinat abin da ya fi a yau makaiwa mahaifin Ahmad tun da yau ranar ziyara ce shine abin da ya fi mini sauki amma ke ya kika gani Safina ta ce haka ne Tofik ku dan bani minti biyar ina zuwa Safina ta koma gida cikin minti biyar ta gama shiri ta fito tsaf da makullin motar ta a hannu kai tsaye basu zame ko ina ba sai gidan maza inda ake tsaron masu laifi suka isar suka yi sa'a samun abin da ya kai su cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yake mu ansa musu su kamar yadda suka tambaya shi yake ba su ansa ba tare da wata matsala ba alhaji musa ya ji daɗin zuwan safina sosai suka yi mai alƙawarin in suka gama gudanar da binciken su za su dawo gare shi don ƙara ansa wasu tambayoyin da za a su yi mai ya ansa da insha allahu za su samu abin da suke so a gare shi suka yi sallama da shi safina ta ce dama ina gaya muku duk wannan matsalar da sa hannun waɗannan mutane ni abin da nake so shine in samu namban nan nan da aka yi kira na da ita shine jin daɗi na kullum na buga a rufe take mahafuza ta ce ki ci gaba da neman wata ki ci gaba da neman ta wata rana za a ji ta a buɗe safina ta ce wata ran ai lokacin ƙara tafiya yake na fi so in samu a cikin wannan lokaci ɗaya da ya kamata don mu ji daɗin binciken mu cikin sauƙi tarir ya ce gaskiya haka ne allah dai ya shige mana gaba suka ansa da amin waya ga Ahmad mu ji shi kuma wato wainar suke tonawa toyawa mudan yau ranar aikin shi ne shine da tsaron Ahmad ya ce Ahmad ba zan iya yi ma azaba ba kamar yadda oga yake so sai dai duk irin hukuncin da zai min yayi min amma ba zan iya azabtar da kai ba wallahi Ahmad a duk lokacin da ake ake baka azaba a gaba na har cikin jikina nake jin dukan da ake ma bana son ana dukan ka bana jin daɗi don dai ba ni da yadda zan taimaka ma ne ka duba ka garan nan irin azabar da aka yi min akan saboda oga bai ga ka canza ba Ahmad na gaya ma oga ba shi da imani ba irin abin da ba zai iya ba don kisa a wajen shi ba wani abu bane ya sha kashe mutum farar daya a wajen shi baya damuwa kamar ya kashe kiyashi haka yake ji Ahmad ni dai ni inda nake wa Allah godiya tunda nake ban taba kisa ba kuma na gode wa Allah da bai bani ikon kashe mutum ba don ba zan iya ba saboda haka zan ci gaba da taimaka ma har rayuwata insha Allahu Ahmad ya dago kai zai wa mudan magana kamar daga sama ya ga oga da sauran yaransa a gaban su saboda tsabar firgita bai san lokacin da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da yake fitowa daga bakin shi cikin tashin hankali mudan kuwa kasa motsi yayi don ya san yau tashi ta kare sai dai wani abu sai dai wani amma ba da shi ba oga ya ce mudan duk abin da ka ce a mu ka faɗe shi kuma kamar yadda ka zata haka ne yau zaka buga kunci lahira ya zaro bindiga daga aljihun shi bai tsaya wata wata ba ya dana wa mudan a kohon zuciyar shi ya kara mai a ruwan cikin shi nan ahmad ya kwalle wata irin kara mai dauke da tashin hankali ya hau salati ko ta kanshi ba su kara juyowa ba suka fice suka bar dakin mudan sai shure-shure yake yana karar hararramin barin duniya jini yake ne jini ne kawai ke malala a wajen kamar an bude famfo cikin hanzari ahmad ya su wajen da yake kwance yana shure-shure ya ce mudin kai salati domin kai kayi kalmar shahada za ka samu sakamako mai kyau a wajen allah wanda yana kokarin zaro wayar da ke aljihunsa da kyar ya zaro ta yi mika ahmad ahmad bai tsaya a ta kan wayar ba shi dai yayi ta salati yake ina amma ina shi ma yana kokarin yin salatin amma allah bai bashi iko ba da haka ya bar duniya rungume a jikin ahmad ahmad ya yi kuka kamar ran shi zai fita na mutuwar mijin ya shiga cikin tunani mai mafita ga dai waya a hannunsa amma ya rasa abin ya cikin sauri ya kira wayar safina ba tare da daukar lokaci ba aka daga cikin sauri ahmad yake magana safina ne ahmad ne ina nan dajin fakin na garin ijema a nan waɗanda suka sace ni suka ɓoye ni safina ta ruɗe ta ce ahmad kar ka kashe wayar ka gaya mana lambar gidan ya ce gaskiya wannan ne ban sani ba amma a dajin shi kadai ne gida a dajin ba wani gida sai shi safina ta yi safina sauri nake kar su zo su same ni don in suka same ni ina waya kashe ni za su yi ba makawa ya saurin kashewar ba tare da bata lokaci ba ya kashe wayar baki ɗayanta ya karasa wajen gawar mudan ya daga dogon wandon shi da ke jikin shi ya sa wayar a cikin jejeren wandon da ke ciki ya saurin komawa wajen da yake ya ci gaba da kuka yana suna shigowa suka ja gawar mudan suka yi waje da ita dan hankalin ahmad ya kara tashi ya ga shi kenan sun rabu da mudan har abada ya share hawayen da ke fuskarsa ya ce kai gaskiya waɗannan mutane ba su da imani wai ka kashe mutum kamar ka kashe kiyashi don rashin imani da rashin tsoron Allah ba sa tunanin lahira su me za su ce da mahalicin su amar ya kaɗa kai Allah ka shirye mu dukkan musulmi baki ɗaya wannan kenan Safina da tawfiq da Mahfuz ba su tsaya bata lokaci ba suka tunkari garin Ajema lokacin da za su tafi mahaifin safina ya kara musu mutane guda uku jami'an tsaro da don su taimaka musu misalin karfe goma na dare suka isa garin Ajema a gidan wani aminin mahaifin Safina suka sauka dama tun kafin su je Jafar Nasir ya sanar da shi zuwan su da abin da ya kawo su garin saboda haka yake neman alfarma da ya taimaka musu wajen bincike domin su cimma burin su Alhaji Sani ya yi wa Jafar alƙawarin insha allahu zai taimaka musu sosai har suna sa ran akan abin da ya kawo su kamar yadda ya ɗau alƙawari na zumbar ganin an ci nasara wajen gano wannan azzalumai da zuwan su ba ɗau lokaci ba suka shiga bincike ba ƙaƙƙauta kamar yadda alhaji sani ya yi dajin ba a shigar shi kai tsaye don shi ma yana da labarin waɗannan azaliman da ke dajin don haka sai sun ɗau shiri ka sosai kafin su tankari dajin to nan tafid ya ce alhaji ai mu a shirye muke muna roƙon allah ya bamu sa alhaji sani ya ce amin yau kwanan su bakwai a garin aje ma amma sun kasa sanin hanyar da za ta kai su dajin ranar alhamis da yamma sun fito shaye gidan su ga gari su sha iska tafi suke dukkan su kowa na tofa albarkacin bakinsa na hirar da suke suka tsaya wani ɗan shagon da ake sai da abinci don su ji makoshinsu da ruwa lemon kwali zaune suka ajiye bisa kujerun da aka tanada don musu huta don masu hutawa in suna buƙatar abin sha suna tattaunawa ne game da yadda za su bullo wa lamarin wata irin ƙura aka tada iska ta gauraye wajen da ƙura masu wasu mutane ne mutane ne kallo ɗaya za ka yi musu kasan ba mutanen arziki ba ne kowanne ya ci sarka a wuyansa ga wata muguwar riga mai nauyin tsiya sun sa kamar masu niyyar zuwa yaƙi wani bikin ɓeɓe ne ya fara wutowa sauran suka biyo bayansa daga ganin shi kasan shine ogansu sai ta sai take mai baya suke wajen mai cin abincin nan suka shiga cikin ƙanƙanin lokaci aka kawo musu abinci da lemo da sauran kayan tanɗe-tanɗe aka ajiye musu safiyar ta sha jinin jikinta da ganin mutanen ta ce da taufid tofit ni jikina ya bani waɗannan mutane ba su bane waɗanda ahmad ke hannunsu ba tofit ya yi murmushi safinar kina aike duk wanda kika gani tun da hankalinki ba a kwance yake ba za ki iya cewa su ne to amma ke mai kika gani kike zargin hakan ba komai haka kawai ni dai jikina yake bani da ganin su kamar su ne tofit ya ce to allah shi ne masanin gaibu za ta iya kasancewa su ne za ta iya kasancewa ba su bane wannan sanin sai allah sai kuma ranar da ya tona asirin gaskiya mabuza ta ce haka ne mu dai fatan mu allah ya cika mana burin mu gashi kuma kwana sai ƙara ja suke amma ba wata alamar samun nasara isa abokin aikinsu ya ce ai kun san komai a sani ya fi tafiya daidai amma in aka ce ba sai in aka ce sauri za a yi to ba sai an ga daidai ba bello ya ce gaskiya haka ne gaggawa na ɗaya daga aikin shaidan allah ya mana tsari da shi amin ya allah wannan kenan yau kimanin kwana 22 kenan da zuwan safinar garin ajema amma ba ba labarin komai kullum kamar da suka saba duk yamma sukan dan yi shawagi yau ma ranar asabar haka ta kasance musu da zaga gari sun koma shagon nan da ake sai da lemo don su jika makoshin su yau ma sai Allah ya kara hada su da waɗannan mutane da suka haɗu da su a satin baya da ya wuce safina jikinta na bata na bata da waɗannan mutanen da su ne suke rike da Ahmad balla ya ce Safira ni ma kaina ina zargin mutanen nan ban yarda da su ba hirar da suke ne yasa su shiru don su ji abin da suke faɗa. Ɗaya daga cinsu ya ce ogani dai shawarar da zan bada ni mai saurin barin yaron nan daga duniya don ina ganin wuya ba za ta kashe shi ba don ka duba ka ga ira wurin rai irin nashi ni wallahi har ya fara bani tsoro sai ka ce ba mutum ba cika aiki ya ce wallahi ni ma kamar ka sani ruguzau tsoron yaron nan nake ji don wani lokacin sai in ringa tunanin mutum ne kuwa ba aljani ba oga ya ce ai mu ma ba ruwanmu da wani mutum ko aljan ko shi waye zamu iya da shi saboda haka ni ma ina ga shawarar ku ta ita ce a bar ɗauka kara a haɗa shi da kibiyar ajali ai mai farar ɗaya gaskiya oga da hakan ya fi don ba mu taɓa haɗuwa da eh, aiki mai wahala kamar haka ba amma ku tsaya ya ku tsaya ku ji kafin mu aiwatar da komai mu fara ansar kuɗin mu a wajen alhajin nan kun san wani mutumin sai ka gama yi mai aiki sai ya hana ka kuɗin kuɗinka don mugunta zo ya ce gaskiyar ka oga cika aiki ya ce shi ɗin me waye shi ai shi kan shi ya san sai ya san ba zai kawo mana gardama ba in ba haka ba ko ya bar duniya yanzu tunda ba ta uwar shi ba ce in banda iskanci sai me mi mai aiki mu sha wahala amma ya ce ba zai ba mu haƙƙin ba ko ja mana rai yayi sai ya gane kuran shi bare ya kokarin hana mu haƙƙin mu da yayi nadama mai tsananin gaske oga ya dafa kan cika aiki ya ce yayi kyau yaro na haka nake son ka shi haka nake son ka shi yasa ku a cikin yara na fi jin daɗin ka ba safinar da hatta sauran abokan aikinta sai da hankalinsu ya tashi cikin hanzari suka bar gun don neman wajen fakewa su bi bayan su sun dau lokaci mai tsawo suna zaune a nan sannan suka tashi suka shiga motar sosai da suka yi nisa sosai sannan su ma suka nufi rufa musu baya haka suka yi ta bin su a baya ba yadda za a yi su gane bin su ake sai da suka yi nisa a cikin dajin sannan suka yi fakin da motar su a can bayan wasu bishiyoyi har sai da suka ga gidan nasu a cikin tsakiyar daji yake tafiya ce mai nisan gaske ake yin ta shi yasa dajin yana da girma irin wannan mai girman gaske amma saboda hatsari barin wani makeken gate ne da wata katanga mai tsawo wadda za ta wacce wadda ta zagaye gidan wani mutum ne ya fito daga gate din ya bude motar ta shigo cikin su ya shiga ciki su safina sun dau dogon lokaci suna nazarin gidan nan da yadda za su shiga gashi kamar yadda ahmad ya sanar da ita a waya hakan ta gani ya ce gashi shi kadai ne a cikin dajin tabbas wannan gidan shi ne wannan mutanen kuma su ne waɗanda suka kama ahmad ba makawa gaba su zaune suke a falon gidan alhaji sani suna tattauna yadda za a bullo wa lamarin alhaji sani ya ajiyar zuciya ce ni ina ganin abin da ya kamata shine ina ganin ba abin da ya kamata shine tun da kun san wajen zuwan su wajen cin abincin su to ina son ku amfana da damar nan ku rabu kashi biyu rabi ku tafi dajin ku samu wajen buya rabi kuma su zauna a can cin abinci da zarar kun ga zuwan su wajen cin abinci sai ku sanar sai ku samu damar sauran sanar da sauran su kuma sai su yi wa gidan zobe maki ni ma anan zan taimaka muku da hukuma amma yau ya kuka gani shawaran da na yanke kenan suka yi saurin hada baki hakan ya yi alhaji Allah ya kara girma amin suka yi mai godiya suka shiga shirin fita shirin fita kowanne cikinsu ya kagu a fita aka ware waɗanda za za a da su cikin cikinsu har da safinar mahafuza ba a tafi da ita ba sai da suka samu awa shida a cikin dajin nan sannan 'yan ta'adda suka fito daga cikin gidan su da zuwa cikin gari bayan minti talatin da tafiyar su hukumar tsaron 'yan sanda suka zagaye dajin su kuma sauran suka yi wa gidan gidan ba su sha wahalar shiga cikin gidan ba kasancewar ta sama suka haura da igiyoyi ne mai surgubin shiga nan fita nan shiga nan fita nan sai shiga nan fita nan sai ya san ta kan gidan nan suka yi ta faman shige da fice amma shiru kake ji kamar ba dan adam a cikin gidan daya daga cikinsu ya harba bindiga can daga bayan suka ji motsin mutum suka yi saurin buya wani dogon mutum ne ya fito shi ma rike da bindiga a hannunsa cikin hanzari tofit inda yake a labe ya harbo mai bindiga a kafar shi kankace me wannan ya kara dana mai a hannun shi ya saurin yarda bindigar da ke hannunsa baki dayan su suka fito suka zagaye shi safina ta tsugunna a gaban cikin nutsuwa take mai magana ina ahmad yake sai da ta tambaye shi har sau uku sannan ya musu nuni da hannu yana wancan kangon uku daga cikin mutanen da ke wajen suka nufi kangon a sume suka same shi daure da ankwa a hannunsa bello ya koma wajen ya ce ba ni makullin ankwa ya so ya kawo musu gardama ya zara bindiga ya dake shi da kan bindigar a kan shi na ya ji zafi har cikin kahon zuciyar shi ya saurin ciro musu makullin daga aljihunsa ankwar da aka kwanci ahmad da ita suka daure shi cikin hanzari suka gaggawa barin gidan mutum biyu suka ɗauko ahmad a sume duk abin nan da ake bai sani ba ya yi daidai da lokacin da motar su oga ta kawo kai ba tare da bata lokaci ba yan sanda suka arrestin ɗinsu cikin hanzari suka cika aiki ya zauro bindiga daga aljihunsa ya saki harbi nan yan sanda suka buɗe musu wuta allah ya ba su sa'a suka cin musu su uku aka kama kowanne suka sai da aka harbe shi an ɗaya aka naɗe su aka ɗaure asibiti aka nufi ahmad da aka nufa da ahmad cikin gaggawa likitoci suka taru a kanshi don yana bukatar taimakon gaggawa na ceto ran shi misalin karfe uku da dare aka samu kanshi daga dogon suman da ya yi amma har yanzu bai san wanda yake kan shi ba safina ita ce mai jinyar shi na'urorin a jikin shi kamar su magana safina na gaban ahmad cikin zubar hawaye take mai addu'ar neman sauki cike da tausayawa ahmad a irin cikin halin da yake ko yake ya koma kamar ba shi ba isa da bello da mahfuza ne suka yi sallama suka shigo ganin halin da safira take ka duba jikin ahmad suka tashi suka yi waje da ita farfajiyar barandar da ke asibiti suka zauna akan kujerun da ke wajen cikin nutsuwa suke ba fina da baki akan tafawwala wa allah ta yi haƙuri wata rana sai labari insha allahu allah zai ba shi lafiya safinar ta share hawaye ta ce amin ya allah safinar ta ce ga mutanen nan mutanen nan suna ina isa ya ce suna wajen jami'an tsaro an daure. su sai allah ya tashi ahmad lafiya za a shigar da kara kotu sabina ta ce aini na fi so a bar maganar a hannuna don sai na ga ƙarshen duk wani mai sa hannu a cikin lamarin nan ba zan bar shi ba bello ya ce wannan ba aikin ki bane ba aikin ki bane domin barista Jafar Nasir ya ce a bar kes din a hannun shi kuma yanzu magana da ake ya je gidan yari ya samu mahaifin amur sun gama tattaunawa da Ahmad ya samu lafiya za a shigar da kotu da Ahmad ya samu lafiya za a shigar da kara kotu Samira ta ce ni a tunani na duk wannan lamarin ta sa hannun Alhaji Hamisu da Alhaji Tijjani amma ku ya kuka gani Tofit ya ce gaskiya ne maganar ki duk da abin da kika ce haka ne da sa hannunsu domin duk bayanin da Ahmad da fun Ahmad ya yi haka ne kuɗin da aka yi sama da faɗi da su su suka ansa da sunan Alhaji Musa da sa hannunsu da komai Sabila ta ce kai Allah kai mana nesa da mugun aboki don Allah ka duba ga irin zaman da suke tare amma ji abin da suka yi masa albarka annabi da alkur'ani sai Allah ya tona musu asirinsu su Safina suka ce sauran mutanen wajen da Jafar Nasir ya ɗago kai da fatan yana bincike sosai a cikin abokansa ya samu manyan lauyoyi waɗanda za su tsaya musu in an zo shari'a domin su kare su duk ƙarshen sati sai ya kai wa Alhaji Musa ziyara a gidan yara tsaro duk tambayoyin da yake son ya ji yana ansa mai daidai da abin da ya sani alhaji musa ba shi da farin cikin da ya wuce ya ga ahmad kasancewar ba a sanar da shi irin halin da yake ciki ba yau ba kamar kowace domin su kare su duk karshen sati sai ya kai wa alhaji musa ziyara a gidan tsaro duk tambayoyin da yake son ya ji ya ji yana amsa mai daidai da abin da ya sani alhaji musa ba shi da farin cikin da ya wuce ya ga ahmad kasancewar ba a sanar da shi halin da yake ciki ba yau ma kamar kowace rana jafar nasir ya kawo mai ziyara wannan karan sau da dogon lokaci suna tattaunawa har sai da lokacin da aka basu ya wuce alhaji musa ya ce ni ba ni da abin da yake damuna kullum a cikin raina bayan da tunanin da ya wuce na iyalina don ban san irin halin da suke ciki ba ya ce dabaru cewa jafar kamar yadda na gaya ma irin makarkashiyar da su alhaji hamis suke min a lokacin muna tare duk na san hago mai suke nufi da ni amma sai na amma sai na sa musu ido ina neman tsari da su kullum a cikin addu'a na nake Allah ya yi min nesa da sharrin su to ka san komai kadara ne in Allah ya dora ma bayar da zakai a lokacin amar yaron waje na wanda kake min magana akan shi ya sha gaya min akan in rabu da su Alhaji Hamisu don ba su ba sa suna da alkhairi ba abin da za su iya min ba abin da ba za su iya min ba amma bana daukar maganar Ahmad sai dai ma in mai fada nuna mai bacin raina amma duk da haka bai daina gaya min ba har wannan lamarin ya zo ya faru game da wannan bashin kuɗin da aka ansa ban san komai a kai ba bai da masaniya sai kiran da kotu ta min sai a lokacin na san abin da ke faruwa ban yi sati da ban san komai a kai ba sai dai shari da aka kaka ba min faruwar abin ban yi sati da gani a gida da zama a gidan tsaron nan ba ahmad zuwan shi biyu tun daga wannan lokaci bai kara zuwa ba kuma shi ma na san za su nemi hallaka shi ba za su bar shi ba haka ba don ba za su bar shi haka ba don na san rashin eh,